kuna tare da ni alkanawi akwai wani ishu da na so in tattauna a wannan lokaci kuma na bada damar kira ga waɗanda suke da saɓanin abin da na faɗi ko masu ƙara yin ta'aliki a kan fahimtar da nake kai wato akwai wani bawan Allah akwai wani bawan Allah wanda kwanaki na ji ya fito yana bayanin cewa wa'insu 'yan ƙungiyarsu sun ce za su kore shi wanda lokacin da yake faɗin wannan abu akwai alamar tausasawa da ne masa gaskiya amma ban saki jiki da shi ba sai kuma yanzu na ga wa'insu bidiyoyinsa to gaskiya waɗanda suka ce za su kore ka sun yi daidai inda irin ku ne da irin waɗannan karatuttukan tabbas kun cancanci a kore ku a tafiya don babu ahli sunna Tan tagariyar ahalis sunna da zai yadda da irin wa'annan surutan naka a matsayin karantarwa babu wani ahalis sunna wanda yake kishin aƙida ahalis sunna da irin wa'annan surutan naka gaskiya zai yadda yi tafiya da kai da lokacin da kake faɗin cewa ai in ma an kore ka ai ita ƙungiya ko wata tafiya ai mutum ne ke ɗaukaka ta ko ai kaza kaza ku sai dai a wannan ɗinku za ku iya warewa da wani wannan wala da kana wannan maganar da kuma naga irin abubuwa da suke bayyana daga gare ka sai naga ko da ni ne ina tare da kai to dole mai hannun riga da kai matukar kana so sai ka gamsar da 'yan bida'a ta hanyar ƙage wa malama da hanyar ƙirƙiro da abu wanda ka san ƙarya ne ba haka ba ne sannan ka zo ka faɗi don ka gamsar da wani ko ni ne dole na ja layi da kai gaskiya sai naga ashe sun fi ka gaskiya sai ɓaɓatu kan mimbari kuma irin ku ne kuke rudar jahilai sai a zaci karatu kuke wanda barna kuke yi za ka gan shi wani gabgab ni ban san sunansa ba amma dai in na danna bidiyonsa za ku gan shi ka faɗi wa'insu abubuwa da ba karatu bane kuma babu su a karatu kai ne ka ƙirƙiro su daga aljiyunka dan ka gamsar da 'yan bida'a saboda kawai a ce a'a ai ku daman ba ku da zafin aƙida ai ku kaza ku sami yabo a wajen wa'insu wanda kai ka san ba wannan karatun sai dai kuma in dama da'awar kake ba ta karatu ba amma kai ka san ba wannan abin da ka faɗi zan danna kaza ka faɗi insha Allah shi yasa wannan ba daidai ba ne ka nemi yardar Allah kawai ba sai ka canja abu daga inda yake don ka gamsar da wani don wani yadda da kai ba kakkai haka ka nemi yarda Allah kawai wane ya ki ka wane ya so ka can ta matse masa kai dai ka nemi Allah iso ka sai ka dace sai ka tsira kuma bayan Allah su so ka na kwarai amma duk wanda ka ga ya so ka kana karkatar da abu akan yanda yake kana gamsar da shi to daman maƙiyin Allah ne daman dan son zuciya ne daman dan bid'a ne mu ba ma so mu su yabe mu sai ta zagin mu sai ne akan mu farau ko zagi yana fitowa jiki ne Allah ya sa mu dace zan dan danna shi ya dan yi bayanan eh wallahi abin takeici eh wallahi abin takeici da sunan ilimi da sunan da'awar sunna a wallahi dole wa'annan su kore ka wallahi dole su kore ka dole su kore ka eh dole su kore ka ni daman tun da ai kake wannan surutan ni baka taba wai gamsar da ni ko wai in ji wai kana burge ni ba dan ni irin ku kawai in ka gana kalli mutum ine masa kallon tsanake ne ku dan bari nan mu gani eh ku dan bari nan mu gani da Allah tsaya ku ga in sa muku shi tsaya ku ga in sa muku shi wallahi ji yana ta wa'in su bayanai tsaya ka ji ka ba matsalan network din nan ba zai daina ba saboda haka fahimta cewa duk wanda ike da ra'ayin maulidi ka ɗauka ba ahli sunna ba ne ka fahimci cewa wannan nazarin naka kuskure ne domin da wannan kusan duk waɗanda suka gina sunnar suka yi mata aiki sai ka fitar da su daga cikin sunna a kusa kusa yanzu irin su shehu usman ibn fodi irin su dan uwansa shehu na gwandu irin ɗansa shehu muhammad bello sarkin musulmi duk sai ka fitar da su daga suna domin suna maulidi domin yan ku ne saboda haka fahimta cewa duk wanda ike da ra'ayin maulidi ka ɗauka ba ahal sunna ba ne ka fahimci cewa wannan nazarin naka kuskure ne domin da wannan kusan duk waɗanda suka gina sunnar suka yi mata aiki sai ka fitar da su daga cikin sunna a kusa kusa yanzu irin su shehu usman ibn fodi irin su dan uwansa shehu na gwandu irin ɗansa shehu muhammad bello sarkin musulmi duk sai ka fitar da su daga suna domin suna maulidi yanzu dan allah dan allah ina ka samu wannan karatun dan allah cewa shehu usmanu ya yi maulidi ko yana da ra'ayin maulidi dan allah ina ka samu wannan karatun dan allah dan allah kawai ka hau kan mimbari kawai kana babati kana rikitar da jahilai don duk ɗalibin ilimi in ya kalle ka rena ka zai wallahi ya san karya kake faɗi Don Allah ka duba ina ka samo wannan karatun shehu usmanu da sheikh abdullahi suna da ra'ayin maulidi ina ka samo wannan karatun don Allah don Allah ina ka gan shi dan Allah ina ka gan shi kawai saboda ka gamsar da masu yi su ce kai kana da sanyi kai kana da gwara-gwara su yabe ka kawai a walaye dole wa'ancan su kore ka <laughs> walaye dole su kore ka dole su ja layi da kai wallahi tabbas mutukar wa'annan abubuwan da kake shine halayyarka yanzu da Allah ina ka samu wannan karatun dan fodo yana da ra'ayin maulidi dan Allah qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ina ka samo karatun shehu usmani yana da ra'ayin maulidi dan Allah in ban da kin Allah da san faranta wa 'yan bidaa? dan Allah ina ka samo wannan karatun na tabbata baka isa ka nuna wajen ba kawai ka faɗi ne saboda ka gamsar da masu yi ka canja abu ne kai kage kai sharri kawai saboda wa'insu su yadda da kai su yabe ka a ce kai ai dan izala ne irin masu Sassauƙar ra'ayi ko to in kana so ka zamanto mai sassaukar ra'ayi sai kai wa wani ƙarya sai kai wa wani malami sharri sai kai musu ƙage sai ka manna musu abin da ba ra'ayinsu ba ne kawai dan kana so ka zamanto mai sauƙin ra'ayi sai ce ma mai sauƙin ra'ayi kawai shi kenan to amma tsaya mu tambayi shehu usmanu eh, tunda ka ce wannan baka kawo inda yake da ra'ayin maulidi ba ko to mu tsaya mu kama inda ba shi da ra'ayin maulidi tunda kai baka ka ba magana kai ta hakkuman eh ƙaunin bila dalilin baka ka dalilin komai ba kuma baka da shi ba inda za ka nuna shehu Usman yana da ra'ayin maulidi babu wajen kawai ka faɗi ne don ka gamsar da masu yi kawai ka rikitar da jahilai dole abokanan tafiyar ka na da'awa ai su kore ka in ya tabbata sun kore ka kenan dole haɗibin laili haɗibin laili mai itacen dare cikin da'awarka da maciji da kunama da kare da alade da doki duk zubowa kake yi a kan mimbari kana watsawa al'umma kana batar da al'umma kana canja abu daga hakikanin inda yake kana kago abubuwan da babu don ka sami yardar wa'insu zato mu gani sheikh usmanu da kace yana da ra'ayin maulidi tsaya mu tambaye shi kai yanzu in muka karanto gurin da bashi da ra'ayin maulidi in ka ga bidiyon nan na tabbata za ka gani sai dai ka ki Allah kai shiru na tabbata za ka gani to idan na haska na nuna kai kuma sai ka haska ka nuna mana inda yake da ra'ayin maulidi haka kawai kawai don neman suna sai ku hau kan mimbari ku yi taɓaɓatu ku ta faɗin abin da yake ba haka ba don ku gamsar da wa'insu kawai haka kawai ka san ba haka ba ne ba dole su kore ka ba wala ya dole su kore ka ko ni walla in kana tare da ni dole in kore ka a wannan dai ɗirkaniyar mota a randa wala zan kore ka nima tsaya da Allah Ga shi wannan ihya'u sunna ne wa ihmadul bid'a na Sheikh Usmani ne za mu gani to abinda ka faɗi haka yake ko kuma ƙaga masa kai manna masa kai neman yarda 'yan bida'a kake yi tsaya mu tambaye shi mu gani gashi cikin wannan littafin in ka duba cikin feji na 104 gashi na 104 na 104 na 104 gashi na 104 gashi inda Sheikh Usmanu yake magana yace fa in qulta ma hukumu ma ya fa'alun nasu fi shahar nabi fi shahar rabi'in al-awwal fi yawmil maulidi aw al-yawmi sabii min maulidi min ijtima'in nasi lidh-dhikr wat-ta'ami alladhi ya'malunahu lidhalika Sheikh Usman yace fa in qulta idan kace ma hukumu ma ya fa'alun nasu menene hukuncin abin da mutane suke aikatawa fi shahari rabi'in al'awwal cikin watan rabi'ul awwal fi yaumil maulidi cikin ranar maulidi abin da suke aikatawa suke yi cikin ranar da aka haifi manzan Allah awul yaumi sabi'i ko kuma cikin rana ta bakwai minal maulidi na maulidi min ijtima'in nasi na tattaruwan mutane lizikiri saboda zikiri wat'ami da kuma abinci ayi abinci a zauna ana ta zikiri yace allazi huli zalika" wannan da suke aikatawa domin maulidin su yi abinci su zauna suna ta zikiri zikiri ba inji Sheikh Usman fa zikiri zikiri ya hada da ku yi karatun alkur'ani a wajen ya hada da ku ringa hailala da istighfar a wajen ya hada da ku duk wani abu da ka sani yana cikin ambatan Allah kawai ku zauna kuna yi a ranar maulidi ku yi abinci ku ciyar da mutane duk a ranar maulidi to tsaya ka ji hukuncin shehu usmanu tsaya ka ji ra'ayin shehu usmanu tsaya ka ji fahimtar shehu usmanu amma da kai masa ƙarya kace yana da ra'ayin maulidi to tsaya mu ji yace qultu shehu usmanu yace nace ka ji qultu yace innahu bid'atun makruhatun Lallai shi yin hakan a zauna ana zikiri ana ambatan Allah a zauna a ci abinci ranan maulidi ko ranar bakwai ga maulidi yace bid'a ce makaruha a ma ba a so a yi da ma sharaɗi faka sai ce in khala an kulle ma'asiyatin in ya to ya hofanta daga dukkanin wani saɓan Allah kawai ku zauna kuna zikiri kuna ambatan Allah kuna karanta alkur'ani kuna karanta sira kuna karanta kaza kuna karanta kaza ku yi abinci kaga wannan duk ayyuka ne na alkhairi ai ku yi abinci ku yi kaza ku ci yadda al'umma da nufin cewa kuna murna ne da haihuwan manzan Allah to shehu usmani ya ce bida'a ce makaruha ka sa abin da ake nufi da makaruhi abin da ake nufi da makaruhi shine ma in baka yi shi ba za a baka lada za a baka lada saboda shari'a na kyamarsa ba ta so ka yi shari'a na kinsa ba ta so ka yi in kuma ka aikata ka dai yi aikin baban giwa eh, babu lada ka yi aikin baban giwa ba ka da ladan ko sisi ne shehu usman yake nufi innahu bid'atun makaruhatun bid'a ce makaruha shari'a na kyamar abin da haka in ka guje shi ma kana da lada in ka guje shi kana da lada da sharaɗi shi ma in khala an kulli ma'asiyatin in ya hofanta daga dukkanin wani sabon Allah ba kuɗa, maza da mata ba iskancin da kuke a bakin titi kuna girgiza mama kuna fitar da tsaraici duk ba wannan kawai zikiri kuke yi in ka ce maƙiyin maulidi cewa maƙiyin karanta siran manzan Allah ne to shehu usmani ne ya koya mana idan ka ce maƙiyin maulidi maƙiyin karatun alƙur'ani ne da ake tushe usmani ne ya koya mana idan ka ce maƙiyin maulidi maƙiyin la'ilaha illallah ne tunda la'ilaha illallah kuke tushe usmani ne ya koya mana kai dai in mahaifiyarka ta haife ka matsayin ɗan halali baka isa ka kalli shehu usmanu ka gaya masa wannan kalmar na ƙin zikirin allah ko ambatan allah ba ƙarya kake yi amma ga shi ya faɗi ya ce ba lada in ka yi in ma ka bari Shi ne za a baka lada aikin baban giwa ne in ji shehu usmanu min ijtima'in nasi lizikir wa ta'ami ya ya'malunahu lizalika huli zalika? innahu bid'atun kultu in khala an kulli ma'siyatin kaga kayi masa ƙarya yanzu ka ce yana da ra'ayin maulidi to sai ka kama mana gurin da ya ce yana da ra'ayin maulidin sai ya ce waƙila kaga wannan sighatit tamrid ne waƙila wa ya faɗi saboda bai ɗau abin da aka faɗi da mahimmanci ba kuma bai ɗau abin da aka faɗi a matsayin daidai ba shi yasa ya kawo ma shi ya ce waƙila aka ce wa ya faɗi oho inna sawaba aka ce lallai daidai anna amalal maulidi sharifin nabawi cewa aikata maulidi yace minal Bida'il hasanatil mandubati cewa yana daga bid'o'i kyawawa wanda aka so idza khala an kulli ma'asiyatin shi ma in ya hofanta daga dukkanin wani saban Allah waye faɗi oho bid'a ne kyakkyawa an so a yi waye faɗi oho bai kawo ba saboda bai ɗau abin da aka faɗi da muhimmanci ba sai ya wa amma ma ya'tadu atadu nasu fi hadha zamani fi zalika yace amma abin da mutane suka saba cikin wannan zamani cikin hakan min ikhtilatir rijali bin nisa'i kamar yadda waliyan yan ɗariƙu suke yi min ikhtilatir rijali bin nisa'i na cakuduwar maza da mata a haɗu ana gwatsu ana iskanci a titi a haɗu koma da daddare ne ma a cakuɗa maza da mata ana cewa munna ake da haihuwan manzan Allah in ji Shehu Usman ya ce abin da aka saba a cikin wannan zamani tun a lokacinsa suke iskancin nan min ikhtilatin rijali wan nisa'i na cakuduwan maza da mata ya ce fa ma'azallah ya ce muna neman tsarin Allah an ya kula ahadun bi wani ya kalle mu ma ya ce ai ya halatta a yi ya ce wani ya ce halali ne to kaga fahimtar shehu usmanu akan maulidi amma ka zo ka ce idan aka sa wannan ka'idar za a cire su shehu usmanu daga cikin ahalin sunna dan Allah ina ke da ra'ayin maulidi dan Allah ka ɗauko littafin da ka karanta kaga shehu Usmanu yana da ra'ayin maulidi akan mimbarinka na juma'a ka karanto ka ja baki kamar yanda na ja ba sai ka nuna wajen ba kawai ka faɗi littafin ka ɗauko ka karanta wa al'umma in dai Allah kake so kuma gaskiya kake nema na tabbata sai ka ji wannan karatun ka ɗauko ka nuna kamar yadda na ɗauko na nuna wa al'umma gashi ya ce innahu bid'atun makaruhatun in in khala ko idza khala an kulli ma'siyatin da Allah ka ɗauko kai ma ka nuna a gani in dai gaskiya kake nema kawai sai ka nemi yarda wa'ansu ai dole su kore ka daga wannan tafiyar ai kawai ka zauna kana ihu akan mimbari ba magana ta ilimi ba kana wawaitar da hankalin jahilai to ga ra'ayin shehu usmanu akan maulidi kuma kai lokacin fa da kake wannan maganan ma bai kamata ma ka janyo ma magana shehu usmanu ba don kai zamanin da kake ciki zamani ne wanda ake iskanci a hanya ana kewaye ana zagaye ana fitar da tsaraici da sunan munna da haihuwar manzan Allah a wannan lokacin fa kake har ka ɗauko irin batuttukan masu shehu usmanu duk da cewa shi ma ya tabbata a lokacinsa ana wannan cakuduwar ya faɗi hukuncin maulidin ne kawai a zauna ana karanta sira ana karanta zikiri ana karanta wani abu na tarihin sahabbai ana yin abinci a ciye ce bid'a ce makaruha ba lada idan an aikata inji shehu usmanu yace da sharadi in ma ba a hada da wani sabon Allah ba amma ka zo ka ce shehu usmanu wai ra'ayin maulidi yake da shi da Allah ka ɗauko ka nuna mana littafin da shehu usmanu yace yana da ra'ayin maulidi dan Allah kawai ka hau kan mimbari kai taɓaɓatu haba da Allah tun muna kawai ci, muna rabuwa da ku kuna shirme har sai kun sa kuna ɓata mana rai kuna karya ƙa'idodin ilimi kuna zalintar jahilai kuna rikitar da al'umma kawai don neman yardar wa'yansu haka kawai wallahi na tsani in ga mutum ya zo yana karya, yana karkatar da abu kawai don ya gamsar da wani to sai ka zo ka nuna mana inda shehu usman yake da ra'ayin maulidi dan Allah ka fito ka nuna dan Allah in kuma kuskure ka yi ka fito ka ce kuskure ka yi, sai mu gane dan Allah kake yi amma zai ji ba lallai ya fito ba in kuma ya fito dan Allah ku ringa rikitar da al'umma in za ka yi maulidinka ka je ka yi mana waya hana ka duk da cewa naji kana cewa wai kai ba ka yi to ai gwara ma ka ma gwara ka ma don yanda ma kake nuna kamar wani abu ne mai kyau kai kawai ra'ayin ba yi ne kawai to ai gwara ka gwara ka kawai idan kun tafi amrin fa kun fihi amma ka zo kana rikitar da al'umma kana babatu akan mimbari kana karya ka'idodin ilimi sannan akwai wani abu da ma ka faɗi Allah da na kalle ka nace kai wannan mutumin bai san abin da yake ba ka ce wai ijma'i ne ko cewa a watar rabi'a awal aka haifi manzan Allah ka ce ijma'i ne haka ka ce ijma'i ne haka ka faɗi ka ce ijima'i ne to da Allah ka kawo mana inda aka nakalto wannan ijima'i, dan Allah mu za mu nuna ma inda aka Na naƙalto saɓanin ijima'i. wa'ansu suka ce a watan ramadana aka haifi manzan Allah wa'ansu suka ce a watan safar ne kai zantuka guda hudu ne in ban manta ba amma ka ce ijima'i ne saɓani ne fa amma kai da awar ijima'i kawai saboda ka faranta wa'ansu kawai kai da awar ijima'i man idda ijima'a Fahuwa huwa kana daga cikin waɗanda suke da'awar ijima'i na ƙarya kamar yadda Imam Ahmad ya faɗi ai bai kamata ba haka kawai tsa'in danna ka dai ji. kaga dai wannan Shehu Usmanu ya faɗi ra'ayinsa akan Maulidi akan Maulidi ya faɗi ra'ayinsa kaji yace innahu bid'atun makaruhatun idza khala an kulli ma'asiyati ya je gaba kuma yace wa amma ma ya atadu wan nasu fi hadha zamani fi zalika min ikhtilat ar-rijali bin nisa'i fa ma'adha Allah an yaqula ahadun bi jawazihi yace wani yace halali ne wannan yace kuma abin da aka saba a zamanin sama kenan wanda har yanzu ya ninninka kuma iskancin suke yi a yanzu kawai ka zo kai wa mutum karya don kaga ya mutu kawai ka cewa yana da ra'ayin maulidi in kai kake da ra'ayin maulidi yi ra'ayin ka ga kaga wannan yana daga cikin khiyana ilmiya fa wallahi isnadil qawli ila ghairi qa'ili yana daga cikin khiyana ilmiya in wani ne ya faɗi ka ce shi ya faɗi amma wani ya faɗi ka laƙana wa wani wallahi sanda muna jami'a ko daga ka kawo magana mai kyau sannan ka jingina wani babban malami gwara ka kawo magana mara kyau ka jingina malamin da ya faɗi ko ka kawo ta ka yi rakaka a cikin larabcin amma dai a gane dai wannan magana ce kake so ka faɗi kuma malamin shi ya faɗi daga faɗi magana mai kyau sannan ka laƙana wani yana daga cikin khiyana ilmiya in wani ne yake da ra'ayin maulidi ka ce wani yana da shi mana amma ka kalli shehu usmani ka ce yana da ra'ayin maulidi kamar ma baka ma to in baka karanta littattafansa wace ka yi magana a kansa adalci ne baka san mutum baka yi magana a kai shi kuma mun karanto ma cikin ihya'us sunna ka dai ji ra'ayin maulidi a wajensa maulidin ma da ake a zauna ana zikiri kawai ana dafa abinci kawai yace innahu bid'atun makruhatun yace in hala an kulli ma'asiyatin bi da an yakhluwa min al ma'asiyati ma sannan zai zamanto bid'atun makruha din wallahi akwai bacin rai kaga kawai mutum yana rikitar da al'umma kawai dan an baka mimbari sai kawo ka faɗi abin da kaga dama kawai saboda kai kawai ayabe ka ka birge sai kai wa wani ƙarya sai ka jingina wani abin da yake ba ra'ayinsa ba kawai dan ka yarda da al'umma to sai ka mana inda yace yana da ra'ayin maulidi mu mun kama gurin da ba shi da ra'ayin maulidi ya faɗi sannan sai abu na biyu da ka faɗi walla kuna wahal da mutane wallahi ku dai ji tsoron Allah ni wallahi ba na son irin wannan kawai in maulidi za ka kai maulidin ka mana tsaya mu ji gashi nan anan ina jin hukuncin bikin maulidi a wajen ahalus sunnati wal jama'a kaji a wajen ahalus sunnati wal jama'a shine takin din hudu bamu wanda ya ji larabcin da na karanta zai ji na ce hudu mu sakonni biyar take dauke da su idan lokaci in samahal waqt in lokaci ya ba da dama muna da sakonni guda biyar a cikin wannan hudu ba sakon farko shine magana akan maulidi Ɗan uwa masu imani kamar yadda aka sani muna cikin watan rabi'ul awwal watan uku watan da dukkan musulmi na farko da na ƙarshe gaba ɗaya suka yi ijma'i cewa a cikinsa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukkanin musulmi na farko da na ƙarshe suka yi ijima'i a cikinsa aka haifi manzan Allah haba dan uwa haba dan uwa haba dan Allah kuma wallahi kana ji na ƙi ne ma raddi ne dan na dan fahimci kamar shin malamin Allah ne kai dan na dan fahimci shin za ka zo ka gyara kuskurenka dan na dan fahimci shin da'awar taka da gaske kake kada ku je ina kausasa masa malam bashir ya bi shi Allah ya saka masa da alkhairi ya masa tambihi kafin na fito in masa raddi ina da masaniya malam bashir ya yi masa tambihi game da abubuwan da ya faɗi amma in ka ji abin da ya maiwa da malam bashir sai kai kuka kawai yana dukan tanki ya bugi can ya bugi can ga abin da aka yi ma magana na ka ba haka ba ne har yana zargin malam bashir wai da taƙalidanci ga abin da ya gaya ma wannan abu da kai da awa ba haka ba ne in haka ne hatu bur'anakum in kuntum sadiqin to amma da na fahimci cewa ba mai son gaskiya ba ne kawai ɗan neman suna ne kawai so yake ya gamsar da wa'yansu na fahimci kawai ba da'awar ce a gabansa ba kawai karya ne bije ne kawai ruɗu ne kawai hayaniya ne kawai shi yasa kada ku ji na kausasa masa mun bi shi don ya gyara wallahi kawai ka zo kai ƙarya wai dukkanin musulmai na farko da na ƙarshe sun yi ijima'i to waye na kalto ijima'i waye na ƙalto shi a wani littafi ka karanta ijima'in a wani littafi ka karanta ijima'in dan Allah a wani littafi ka karanta ijima'in waye ne waye wanda ya nakalto wannan ijima'in dan Allah ka gaya wa al'umma dan Allah dan Allah ka gaya wa al'umma wanda ya nakalto wannan ijima'in dan Allah wai dukkanin musulmai na farko da na ƙarshe haba da Allah dukkanin musulmai na farko da na ƙarshe ya mu ƙara maimaitawa haba da Allah haba wala gwara kai maulidinka kawai hukuncin bikin maulidi a wajen ahabe shi a cikinsa an yi zantu kudan yi haƙuri da Allah wala akwai ɓacin rai saboda haka fahimta cewa duk wanda ike da ra'ayi uwa masu imani kamar yadda aka sani muna cikin watan rabi'ul awwal watan uku watan da dukkan musulmi na farko da na ƙarshe gaba ɗaya suka yi ijma'i cewa a cikinsa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaji dan uwa masu imani kamar yadda aka sani muna cikin watan rabi'ul awwal watan uku watan da dukkan musulmi na farko da na ƙarshe gaba ɗaya suka yi ijma'i cewa a cikinsa aka haiku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaji wa'insu suka yi <laughs> dukkanin musulmi na farko da na ƙarshe suka yi ijima'i a cikinsa aka haifi manzan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi zantuka guda hudu watanni guda hudu ne wa'insu su ce a rabi'in al'awwal aka haife shi wa'in suka ce a'a ba shi ba ne wa'in suka ce a watan safar ne wa'in suka ce a ramadana ne ma kuma duk malama sun nakalto nan zantuka amma ka ce suka yi ijima'i to waye nakalto wannan ijima'i waye nakalto wannan ijima'i kawai don daɗaɗa su masu yi to kai ma ka yi mana ka ce wai dukkanin musulmi na farko da na yan uwa masu imani kamar yadda aka sani muna cikin watan rabi'ul awwal watan uku watan da dukkan musulmi na farko da na ƙarshe gaba ɗaya suka yi ijma'i cewa a cikinsa aka haiku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaji suka yi ijma'i Allah ya samu dace haba da Allah Allah kuna cutar da al'umman manzan Allah wallahi kuna cutar da malama wallahi sun jajirce sun karar da rayuwarsu sun yi rubutu kun zo daga baya kuna canja musu zantuka kuna manna musu abin da ba su faɗi ba kuna ƙagar ra'ayi kuna jingina musu ka ce dukkanin musulmi na farko da na ƙarshe <laughs> ko har Habbai ma kenan kai ka ce ma an haifi manzan Allah sallama a cikin watan rabi'ul awwal kace an haifi manzon Allah a cikin wannan watan na farko da wato duk sahabbai suka ga fala da sanin mahimmancin wannan watan bayan sun yi ijima'i a shi ne aka haifi manzon Allah ba su abin da yanzu ake ba ko haka kake cewa haka tabi'ai duk suka ga fala bayan sun yi ijima'i a ciki aka haifi manzon Allah ko suka yin abin da masu maulidin suke ko wato yanzu kun fi sahabbai sanin mahimmancin wannan watan kenan shine abin da ai kake nunawa a wannan da'awar ƙaryar da kai wai musulmi na farko da na ƙarshe sun yi ijima'i wallahi ba wannan ijima'i ka dai ji tsoron Allah kawai shine abin da zan ma wallahi ka dai ji tsoron Allah kada ka yi amfani da jahilcin jahilai ka ringa batar da su kawai saboda ka sami yardar wani a ce kai a'a wannan ai ɗan dan izala ne amma shi ba ruwansa ko sai kai wa malama shirri, sai kai ƙarya kai ƙage kawai saboda wani ya yabe ka ka ƙagi ra'ayi ka jingina wa malami wanda ba shi da masaniya game da wannan ra'ayin kawai don wani ya yarda da kai ka ce wai shehu usmani yana da ra'ayin maulidi a wani littafi ka karanta mu mun karanta ma inda ba shi da ra'ayin maulidin kai ka fito ka karanta mana inda yake da ra'ayin maulidin sai jama'a su auna su gani wake da gaskiya tsakanin mu da kai in kai ne sai su karɓi naka amma na tabbata sai ya yi shiru ya yi uwa bai ji ba muna nan da ku haka suke haka suke to wallahi ba haka bane ba wani ijma'i ƙarya ne wallahi babu wani ijma'i kai hatta waɗanda suke yadda ma a watan rabi'ul awwal aka haifi manzo Allah wasallam su ma tahdirin ranar akwai zuntuka da yawa cikin tahdirin rana a wace rana ce shi ma sun yi saɓani akwai waɗanda suka ce rana ta uku ne cikin watan rabi'il awwal akwai waɗanda suka faɗi wannan akwai waɗanda suka ce rana na takwas ne cikin watan rabi'il awwal akwai waɗanda suka ce rana na tara ne cikin watan rabi'il awwal akwai waɗanda suka ce rana na goma ne cikin watan rabi'il awwal suka ce rana na goma ne akwai waɗanda suka ce rana na goma sha biyu ne cikin watan rabi'il awwal wala akwai waɗanda suka faɗi wannan kai akwai wanda suka ce ma rana na takwas ne cikin watan rabi'in al'awwal kaga hatta wayanda suka yadda ma a watan ne ranan ma sun yi saɓani sannan kuma akwai wayanda ma ba su yadda a watan ba ne akwai wanda suka ce a cikin ramadana ne duk akwai a rubuce malama sun kawo akwai wanda suka ce a watan safar ne duk akwai sai dai in baka karatu to in baka karatu dole sai ka fito kayi magana akan abin da baka sani ba ne dole kawai saboda ka burge wa'insu kawai a ce ai wannan shi yana da sanyi ko a ce wannan shi ai baya ɗauka aƙidarsa da zafi a yabe ka to ni wala ɗan bida amani ya yabe ni ko to wala bani da gaskiya kamar yadda malam jafar ai ya faɗi wallahi ɗan bida ya yabe ka to kai ɗin kana da sakaci ɗan bida ya yabe ka to kai ba dodon bida'a ba ne eh dan bid'a ya yabe ka to ya yabe ka ne saboda ya ga wata alamar karkacewa tattare da kai sai sai yayi da'awar cewa kai din nasa ne kuma duk da haka ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake yadda ka san yahudawa aka suke walan an ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum haka suke duk yadda za ka yi wani rara gefe kai wa shehu usmanu ƙarya ka ce yana da ra'ayin maulidi ka yi wa malama karya ka ce sun yi da'awar ijima'i duk ka ga mai kewayenka wallah ba su yadda da kai ba yasa in za ka fito a mutum ka fito a mutum ko ka yi maulidinka in kana da ra'ayin yi an gane ko a'a ka faɗi gaskiya akan maluma sai ka rabauta wa shehu usmanu ƙarya wa shehu abdullahi ƙarya an gane kada ka yi wa malamin duniya na farko da na ƙarshe ƙarya ka ce sun yi ijima'i kawai don kana da wani ra'ayi na gamsar da wa'yansu kakkai ƙarya kawai ka fito ka faɗi abin da suka faɗi in ka ga dama ka bayyana ra'ayinka in ka ga dama ka ba al'umma su hukunci to kaga wa'annan abubuwan da ya faɗi wala duk ƙarya yayi wala duk ƙarya yake yi wallahi ƙarya yake yi eh ai yaro ne kamata ku wallahi karya yake yi ba wani ijima'i da aka yi wallahi ƙarya yake yi kawai ya faɗi ne don wa'insu su yarda da shi sa'annan ya fito ya ce shehu usmanu da shehu abdullahi suna da ra'ayin maulidi wallahi ƙarya yake musu kawai ya faɗi ne don wa'insu su yarda da shi shi yasa 'yan ɗarika suke ta yaɗawa ga wani cikin 'yan izala shi ma ya fito ya faɗi gaskiya to wallahi ƙarya ya Eh, ƙarya yake wallahi eh, ƙarya yake yi Allah ya sa mu dace sannan wannan iskancin nan da kuka ga ana yi a wajen maulidi waliye fa su suka koyar da wannan iskancin wallahi su suka koyar waliyansu su ne suka koyar da wannan cakuduwan maza da mata ɗin wallahi waliyansu ina magana waliyai in kuma wani yana musu ya hauro zan nuna masa wajen waliyan nan dai da ka gani wallahi su suka koyar da iskancin nan na cakuɗa maza da mata wallahi su ne in kuma wani yana musu ya hau ba kuma tun a yanzu ake iskancin cakuɗa maza da mata a wajen maulidi ba ba tun yanzu ake ba akwai wani jahili da naga ya fito daga cikin yaran prop wai yana cewa wai su shehu ibrahim wai sun tsawatar da kaza wajen cakuɗuwan maza da mata a wajen maulidi ƙarya yake yi kai wannan ma banda ma 'yan ɗariƙa ma ba su da kunya yanzu wannan jahilin kai hakana ma da bakin magana ma cikin sha'anin manzan Allah kai da kace wa manzan Allah ƙarami ɗan ƙanƙani kawai don shehu usmani ya faɗi in banda ake tunanin ma yi suka ne ko ni ina irin wannan ba ni ba wanda suka fi ni riko da yin maulidi tun daga kan shehunnanmu mu tun da kan shau tijjani zuwa kan shau ibrahim radiyallahu anhu hatta wa'inda ba ma sufayen ɗariƙa ba suna sukan duk abin da ya shafi abin da shafi shigar da caca maulidi abin da ya shafi mu'amalan mata da maza a maulidi abin da ya shafi kaji ko abin da ya shafi ai mu'amalar mata da maza a wajen maulidi ƙarya yake wallahi ake tunanin ma yayi suka ne ko ni ina irin wannan ba ni ba wanda suka fi ni riko da yin maulidi tun daga kan shehunnanmu tun da kan shehu tijjani zuwa kan shehu ibrahim radiyallahu anhu hatta wa'inda ba ma sufayen ɗarika ba suna sukan duk abin da ya shafi abin da ya shafi shigar da caca maulidi abin da ya shafi mu'amalan mata da maza a maulidi abin da ya shafi kalmomi marasa kyau waƙoƙi wanda ba su tantance ba duka wannan malamai suna sukanta ba sai shi alhafiz ibn al-hajj bane ibn wato wannan cikin al yake faɗi cikin al cikin almadkhal yake faɗi wanda jahili ne ma a wajen jahili ne ma a wajen ma bai ma karanta daidai ba ya ma fahimci abin ma da ake nufi yanda ka kusan zancen shehu usmanu haka ibn alhaji ya yi bayani yanda ka ga zancen shehu usmanu ba ana magana ne akan cakuduwan maza da mata ba ai mun wannan tsantsatsagwaren iskanci ne a'a asalin maulidin ma kawai a tattaru a wannan shi yake magana kai amma da yake kaji jahili ne ya je ya karanta bai fahimta ba wato yana so ya ce ibn al-hajj a cikin al-madkhal abin da yake suka kawai cakuduwan maza da matan abin da kawai yake na maulidi ya yadda da shi kawai a tare a zikiri a karanta sira ya yadda da shi haka yake so ya ce kaji jahili abinda ibn yace ya ce niyya ma kawai ka yi niyyan ma kawai ka yi niyyan ma ya ce ka daɗa wani abu saboda baka fi sahabban manzan Allah ilimi da girmama manzan Allah da san manzan Allah ba hmm. haka fa ya ce ka yi niyya ma kawai ba ma kaji ji tantirin jahili nan yana so ya nuna ibn alhaji ma ya yadda ma da maulidin cakuduwan kawai maza da mata yake suka banda ma ɗariƙa ma sun raina manzan Allah wannan da ya ce wa manzan Allah ƙarami ɗan ƙanƙani har yana ma da bakin ƙazamun bakinsa ma ya fito ya yi magana a kan janibin manzan Allah banda ma cewa jama'a ma ba su san abin da suke ba ai daga sanda ka ce wa manzan Allah ƙarami ɗan ƙanƙani ai ka tashi wa aiki kai ai aka zo aka ce ka fito ka kuskurantar da kanka ka ringa rara gefe ka yi fitowa ya kai uku sai ka ba wa kanka kariya don dole prof ya zo ya yi wani kuskurima ya canja abin da ka faɗi ya ce wai ka ce ai baka iya ba ka yi kuskure wallahi kuma ba inda ya ce ya yi kuskure ciyayi ya janye shi ma janye wanda ya yi ai yace saboda ana jayayya ne wa'insu suna ganin daidai ya faɗi karami ɗan kankani da ya ce wa manzon Allah wa'insu suna ganin ba daidai ya faɗi ba da haka yanzu shi a tsaya ana jayayya akan manzon Allah saboda shi shi yasa ya janye amma ba inda ya ce yayi kuskure amma furo bai zo yayi kuskurimar abin da kazamun bakin kama ka ji jahili abin da yake faɗi wai su shehu ibrahim suna sukar wai ma'amalar maza da mata a wajen modiji to ni zan kama baya suka zan kawo ma inda bai soki cakuɗa maza da mata a wajen modidin ba kuma na ce waliyan ne suka kawo cakuda maza da matan nan ba tun yau aka fara ba Allah ya sa mu dace tsayin sa nan ba kai kuma wancan Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane amma wannan abin da kake yi wallahi ba daidai ba ne kuma ba zai haifan ma da ɗa mai ido ba kuma wallahi ba za su yarda da kai ba eh, ba za su taɓa yarda da kai ba ka zo kai wa shehu usmanu ƙarya ka ce yana da ra'ayin maulidi ka zo ka ce an yi ijima'i ai a cikin watan rabi'il awwal aka haifi manzan Allah wala duk ba za su yarda da kai ba shirme kake yi eh, duk neman kai suna ko ka sami yarda su wala za ka yi ka gama ne ba za su taɓa yadda da kai ba yadda ka san yahudawa haka suke walantar da kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu Allah sai ka zama ɗan bida'a ana zama da kai a yi wazifa dukkanin abin da suke na iskanci kana yi yanzu nan kai sai ka zamanto haka na hannun damansu ma ka fito kai rara gefe kai wa shehu usmanu karya, kai wa abdullahi gwandu karya. sa'annan kai kai wa malaman duniya na farko da ƙarshe ƙarya ka ce sun yi ijima'i duk wannan da kai kayi aikin baban giwa Allah ya sa mu dace Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka amma dai mu mun haska al'umman manzon Allah kai idan mun yi zaton cewa hakan aka bi ka ta ƙasa aka yi ma ɗan tambihi za ka karɓi gaskiya sai na fahimci wato tsantsatsa gwaran girman kai ne yake da shi malam bashir ya bi shi wallahi sai da na ɗan tsaya in gani iyaka gudun ruwansa Allah ya samu dace ganon ba kira na kawai kuna batar da al'umma kawai yanzu ka duba ka ga nan irin iskancin da suke a wajen maulidin nan ka duba ka ga irin nan iskancin da suke a wajen maulidin nan ka duba ka gani tsirara suke fitowa tsirara tsirara suke bayyana ka duba ka gani kuma wallahi shewunan ne suka koya eh, wallahi shewunan ne suka koya musu wallahi shine maganar gaskiya tsaya ka ga yadda suke yi kaga dan Allah dan Allah kalli dan Allah kalli don girman Allah don Allah kalli wai nan san manzan Allah ne nan wai masoya manzan Allah ne ka wallahi wai masoya manzan Allah ne ne ina zuwa Allah ya tsaka wai masoya manzan Allah kenan kaga wata kaga wata inna lillahi wa inna ilaihi raji'una har taba taba suke yi kai jama'a kai masoya manzan Allah kai kaga wata mata aure ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un har da danta Waƙar qarna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa iyazi billahi kai jama'a a inna lillahi wa inna kai jama'a masoya manzan Allah kenan eh wai masoya manzan Allah fa kenan <laughs> kai wallahi wayannan mutanen ku Allah muka basu sai sun canja addinin manzan Allah wallahi muka basu za ka ga wai masoya manzan Allah ne a kai da mata aure Allah har da matan aure kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wajen da yake girgiza inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kai nan fa duk masoya manzan Allah ne eh, wayan nan duk masoya manzan Allah ne eh duk masoya manzan Allah ne wayan nan to Allah ya sa mu dashi Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta assalamu alaikum alaikum assalam mala alkanawi na'am dan uwa da wa muke magana ah, Bashir ne yake Na'am. Barka da warhaka ya ta kuma. Alhamdulillah dan uwa malam Bashir muna jin ka. da Kano Ubangiji ya bada nasara. Allah ya samu dace amin. Allah tsara irin kokari da kuke sayyidin nan wajen wayarwa da mutane kai. Allah ubangiji ya karfafa muku gwiwa malam a ta kokari. Wai ya zibillahi. Allah ya bada nasara. Allah ya sa su Amin amin malam. Ka kira ne da maka fatan alkhairi to Allah ya saka da alkhairi eh? mun bashir mun gode kaga kana karatun ba sabon da aka tattauna a kai ba okay to ba shi yasa insha Allah mun gode to eh masoya manzon Allah kenan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana? Kana magana da Jamilu daga nan Zaria. to malam jamilu daga zariya muna jin ka to na ga tana ta ɗaura wasu bidiyoyi ne haka shine nake so in yi tambaya sun wayannan suka ne yan maulidin to yaya ma sunanka na jamilu daga kan Zariya. to malam jamilu kafin wannan kafin mu zo magana bidiyoyin akwai wani ɗan izana da na danna wanda ya ce an yi ijima'i cewa wannan watan aka haifi manzan Allah to kaga ya kamata mu san mawkifinka shin abin da ya faɗi haka yake ko kuma ba haka ai yake ba sa'an nan ya ce shehu usmanu da abdullahi suna da ra'ayin maulidi da haka kaga ya kamata mu fara sani sannan sai mu je tsallaken bidiyon yanzu abin da ya faɗi wannan haka yake kai ma kana goyon bayansa ko ba haka yake ba kawai alhamdulillah shi ilimi kogi ne yana da faɗi shi wannan malami alhamdulillah ka ce kai ma ɗan izala ne kaman ka ɗan izala to kaga inda su samu ne tunda ya kwana biyu da yin wannan maganar ya kamata a ce ka kira shi sai ka tambaye shi me ya shi kaga za ka iya jin hujjar shi to ba matsala yanzu shi ne kira shi ba tsaya ka ji kana ji yanzu shi ban kirawo shi amma kai yanzu me hujjar ka kai akan abin da ya faɗi hujja na na mene cewa abin da ya faɗi haka yake kai ma kana da wannan ilimin ko baka da shi na cewa ijimai ko kuma wasu malamai sun faɗa haka wasu malamai ko ba su faɗa haka ba kanka ce a akan ijimai ban da wannan ilimin tsaya mana kana akan ijimai ban da wannan ilimin na wato cewa wa'insu maluma kaga wani abu ne daban ni ban ce wa'insu maluma ba shehu usmanu da abdullahi gwandu ya ce suna da ra'ayin maulidi haka yake ko ba haka yake ba suna da ra'ayin maulidi? eh na dai karanto shehu usmanu ya ce ku tattara ma domin zikiri ku yi abinci in kun yi ba lada haka shehu usmanu a ce kawai ku zauna kuna zikiri kawai ku dafa abinci kawai ranar sha biyu ga watan rabi'u awwal ranar maulidi ko kuma a'a ranar suna in ji shehu usman ya ce ba ku da lada hakan da kuka yi to ban sani ba ko kana da kiciyar wannan karatu shehu usman ya ce ranar sha biyu ga watan rabiul awwal idan aka zauna aka yi mauli aka yi jirki aka yi zikiri babu lada eh haka ya ce mun karanto ko na maimaita kuma ya ce ko kuma ya ce suna suna ya ambata ko kuma yana nufin rabil awwal ranar haihuwar manzan Allah da ran duk di ya ambata guda biyu akwai rana haihuwar da ranar suna di ya faɗi bana kawai kaman kaman abin da na fahimta da maganar ka kaman kana suka ce mai shehu usmani dan fodiyo eh. ya ce ranan sha biyu ga watan rabiul awwal ranan haihuwar manzan Allah Sallah sallama idan aka zauna aka ambaci Allah hmm. aka yi zikiri eh. sannan aka kawo abinci aka ci hmm. cewa babu lada eh haka ne gaskiya ah. eh abin da ya ce to da a to ni dai gaskiya ban ban san da karanta ba kuma ban san gurin ba to yadda za a yi kana ji tsaya na karanta ma a yanzu kana nan e ga littafin na ɗauko haka nan jama'a suna gani za sake karantawa ga abin da ya ce ya ce fa'in ƙulta cikin ihya'us sunna wa ihimadul bida'a in ka duba cikin shafi na ɗari da hudu ga abin da ya ce ya ce fa'in ƙulta idan ka ce ma hukumu ma ya fa'alun nasu menene hukuncin abin da mutane ke aikatawa fi shahari Rabi'in al'awwal a cikin watan Rabi'in awwal fi yawmil maulidi cikin ranar maulidi kaga shine biyu ga watan Rabi'in awwal ko shine wa alaikum salam ne cewa fi yawmil maulidi shine biyu ga watan Rabi'in awwal a wajenka ko a fi yawmil maulidi fi yawmil maulidi eh a wannan ba zai sama haka ba to yaya zai zama to ai bai ambaci ai bai ambaci wani maulidin an ce maulidi ai ba wai in ba kai specific irin ka ce maulidin annabi ba yanzu kawai mu saboda alhamdulillah duniya ta fahimta an ce maulidi ga maulidin da muke Allah kana ji kana ji dan tsaya dan tsaya a gaba ya ce maulidin annabi a gaba tsaya ka ji inda ya ce maulidin annabi tsaya ka ji tsaya ka ji a gaba ya bayyana maulidin annabi yake nufi dan yace ce waƙila inna sawaba anna amala al maulid sharifin nabawi ka yadda maulidin annabi kenan yake ai nufi eh, yawwa shi kaga kenan maulidin manzon Allah yake nufi kenan to yanzu da yace fi yawmil maulidi sha biyu ga watan rabi'u awwal din kenan ko a wajenka eh a wajena sai ce awul yawmi sabi'i min al maulidi Shi ne ranar suna ko bakwai sai ya ce minijiti ma'in nasi na tattaruwan mutane ne zikiri saboda zikiri wata'ami da abinci a yi abinci ya ce allazi ya amalu na huli zalika wannan da suke aikatawa domin haka sai ya ce kultu, shehu ɗan fodiyo ya ce innahu makaru hatun in khala an kulle kulli ma'asiyatin in ya zama na ba wani saban Allah ko ɗaya ya hofanta gabarin dukkanin wani saban Allah zikiri kawai aka zauna akai abinci kawai aka zauna aka ci yace to innahu bid'atun makruhatun yace bid'a ce a Ka ga makaruhi a cikin al'akamu taklifiya idan ka bar shi ma akwai lada in kuma ka aikata shi kayi aikin baban giwa ka fahimce ni na ina jinka to kaga abin da shehu usmani ya faɗi ka yadda ɗin hakan ya faɗi ko kuma kana da na cewa so sannan a'a ba kaga ai idan zaka ce sannan to sai eh, ka nuna sai ka faɗi ka yadda da wannan in ka yadda da shi haka yake oke ka yadda cewa shehu usmanu ya ce a zauna ana zikiri ranar maulidi ana cin abinci ba lada ka yadda da ya faɗa haka eh na yadda da ya faɗo a zauna ana maulidi ba lada eh kake so ka ce mu? A'a. A'a, gaskiya ban gamsu ba. To, ba matsala tunda baka gamsu ba, menene bid'atun makaruha? Ina da dalili. A'a, tsaya mana ba matsala, ai tunda kace baka gamsu ba kana ji? Gabar da muka fahimto wannan cikin magana su, ai ita ya kamata mu tattauna. Menene innahu bid'atun makaruhatun? Menene da aka ce bid'atun makaruha? Idan an aikata makaruha ko makaruhi dama ana samun lada idan aikata makaruhi eh ana samun lada dama ai abinci ne ai to kaga to to kaga dan haka shine aina ce ma ya ce ba lada tunda abin ki ne kuma shehu usmanin ne ya faɗi kaga ba lada kenan ka fahimta yanzu a na da ji maganar ka amma lallai lallai a yanzu ba zan gamsu da maganar ka ba saboda me kuma yana da dalilin haka a to gaya mana ai dalilin naka saboda kowa ya fahimta tun daga jama'a suna bin mu gaya mana dalilin naka to dalilin da yasa na ce maka ba zan gamsu da maganar ka ba a yanzu saboda malam alkanawi na san ku da kwatin layi ɗaya biyu ku fassara kawai ku ce ku shige guri to wannan dalili ne yasa ni a yanzu dai ba zan yarda da wannan magana ta ka ba ya zamto layi ɗaya biyu kawai ka hukunta shehu dan bodiyo da shi a yanzu kana da littafin ihya'u sunna kai wallahi inda zan inda zan koma bidiyo da za ka ga a shago ke a zaune yanzu haka ni ai ban tambaye ka ba ai wani yana shago kuma yana da littafin a to ba wa salam ba ka da shi yanzu? to kaga bai kamata to mu tsaya muna ja in ja ba tunda ba ka da littafi kaga bai kamata kuma kai jayayya ba eh, shi ai ma dama ai ai ka yi maganganu da yawa ni ma akwai maganar da ya sa na kira ka to ai yanzu wannan dai yanzu wannan dai yanzu kana shi yasa na fara magana to ina ah. jin ka ina jin ka tunda mun samu ma fa'ida nan game da wannan to'i magana ka ina jin ka wato ka ga kai kake da program ban san yadda ka tsara abin ka ba yadda ka ce haka za a yi ina jin ka yanzu ina jin ka fa to ina jin an yi kiransa kiran sa aka wato kun san wani abu wato abin ne ya bashi mamaki abin ne ya bashi mamaki saboda yanda aka ɗora 'yan ɗariƙa shine duk mai sukan maulidi makiyin manzan Allah ne haka aka ɗora su a kai to kuma sai ya ji an karanto zancen shehu usmanu bin fodiyo cewa yana sukan maulidin yana abin ƙi ne to dole abin ya rikita shi kaga kenan abin da ake gaya musu a molanka a kitabun ra'asi ya saba wa abin da yake na ilimi cikin littattafai to shi dole ya ji kansa haka ya yi gwangwaran shi yanzu shi Yadda ake ba shi karatun molanka ba littafi kawai a ci a ƙoshi a ce duk wanda ya soki maulidi maƙiyin manzan Allah ne kaga wannan karatu ne na jahilai to amma na cikin littafi tunda an buɗo an ɗauko wani gingime man malami an ce ya ce maulidi bida'a ce maka makaruha a baƙyama to yanzu wannan wani sabon abu ne a wajensa shi yasa ba lallai ya karɓe shi ba saboda ya saba wa abin da wayancan jahilan malama suke gaya masa shi yasa amma ba matsala ai shi yasa shi dai an yi kiransa eh da haka yanzu da Allah zan dan zan dan dauko wani zan dan dauko wani kudin ya hakuri da Allah eh wayanda za su iya kira za su iya kira yanzu lokacin sallah ya dan kusa an yi kiran sallah da haka yanzu wani ya kira in wani ya kira sannan sai in ɗauke shi in na ɗauke shi dab da lokacin sallah an gane sai in tashi in je in yi sallah amma za mu ƙara kiran wancan na ga wannan yana kira eh, wato abin ne dole ya ji shi gwangwaran saboda wannan karatun cikin littafi ne gaskiya karatun cikin littafi ne shi ya ce maulidi bida'a ce a kyama kuma an ce dukkanin wanda ya soki maulidi maƙiyin manzan Allah ne to kaga ba a isa a kalli shehu usman a ce masa maƙiyin manzan Allah ba kuma gaskiya na muna jin ka wa alaikum salam muna jin ka yanzu a shaga ko wannan yawwa so a kowane abu a kowane abu akwai wanda ya isa hujja akwai wanda ko kan ka ɗauko shi ka ce wai wani ya yi kaza to me yanzu misali kanka ga musulmi yana shan giya sai ka ce musulunci ya koyar da shan giya musulmi yana zina sai ka ce musulunci ya koyar da zina a'a mala alkanawi ga wasu a layin maulidi suna rawa to wannan ba ɗabi'ar maulidi ba ce hmm. wannan da yau misali zan maka da from yau ka gani ko kuma ga shan abul fatahi ko hmm. kuma shek ado musa ka ga ya tuɗe yana ci rawa hmm. to wannan ka isa ka ɗauko mana shi Mm, na gane ka to kuɗin ya wuri assalamu alaikum zan ƙara kiransa wato yanzu abin da ya ce shi ne wa'annan ba wujja ba ne da kamar irin su prop na gani suna wannan abu na iskanci da ake yi ko irin su wa'insu da ya faɗi wanda ya ɗauka malama a wajensu shine zan kawo su a matsayin hujja assalamu alaikum wa alaikum salam wato yanzu na fahimci magana ka ta ƙarshe wato kenan wayannan da na haska su ba hujja bane su da kama a ce ah, ah, malaman ku na gani suna wannan abu kwarai kwarai su wa'annan sun isa hujja a gurin mu to shi ke mana abin da dari da ta koyar rike yau kana ji yanzu ka yadda cakuɗa maza da mata a wajen maulidi iskanci ne kamar a wajen maulidi na tambaye ka a a wajen a wajen maulidi na tambaye ka mana alkano maza da mata babu matsala a a wajen maulidi ni na tambaye ka ka yadda cakuɗa maza da mata a wajen maulidi iskanci to a yanzu idan ka ga wannan iskancin yadda ka faɗi in ɗauko babban malami ba in ka irin wannan ba to ka yadda idan wani babban malamin ku ya cakuɗa maza da mata a wajen maulidi iskanci ya yi ka yadda da wannan wani irin cakuɗa kake Ana ba ko irin cakuɗa tsaya ina ah, ah, ah, to to akwai wani waliyin ku wanda cakuɗa maza da mata da yake yi a wajen maulidi wannan dai na iskancin sai wani daga cikin mabiya ya ce a daina zuwa wajen maulidinsa sai ya cire imani kuma wanda ya fi prof shi ya kawo wannan batu shine shehu ibrahim inyas eh, shine shehu ibrahim inyas don haka yanzu zan nuna ma littafi tunda ka ce a kafa wujja ko a kafa wujja ka ce da manya-manya to zan kafa ma wujja da manya-manya zan kafa ma wujja da manya-manyan shehu ibrahim shi ya kawo wannan shi ya kawo wannan shehu usmanu zan kafa ma wujja da manyan tunda dai cakuɗa maza da mata iskanci ne a wajen maulidi ko kuma wayannan da na kawo su su ba hujja ba ne a ɗariƙa ko da kamar in ka irin su prop to zan kawo na gaba da su prop ma kana ji wa saurare ne da kyau kasan dai shehu ibrahim gaba yake da prop ko Yau to tsaya ka ji yanzu nan kai in kana iya kallo na live baka kallo na amma zan haska littafin shehu ibrahim zan kawo ma waliyin da yake wannan iskancin wujja ne a wajen ka, wanda yake cakuɗa maza da mata wajen molidi wannan littafin da ke hannuna a tsaya ina zuwa sai na gama ka yi magana e sai na gama kayi magana don mu fahimci juna da kai a yi a tsanake wannan littafin kashiful ilbasi ne ko kashiful albasi an faidatul khatimi abil abbasi ga shi abin da ya kawo cikin shafi na 120 daidai shehu ibrahim ya kawo gashi ya ce sun maƙala wa akhbarani shehuna ashanawi ya ce shehin ma ashanawi ya bani labari anna shakhsan an kara hudura maulidi sayyidi ahmad al-badawi cewa akwai wani mutum ya yi inkarin halattar maulidin sayyidi ahmad al-badawi ya ce a daina zuwa za ka ga abin da ya yi aka ce fasuli ba imanuhu kawai sai aka yi masa salba aka cire masa imani falam kun sha'aratun minhu ta hinnu ilal islam daidai da silin gashi ya fice daga cikin musulunci baya komawa aka ce fasta gasa bi sayyidi ahmad sai ya nemi taimakon shi sayyidi ahmad ɗin waliyin kenan mai yin maulidin faƙala sai wannan walihin da yake maulidi yake cakuɗa maza da mata ya ce bi sharti Allah ta'uda ya ce da sharaɗin ba za ka ƙara maimaitawa ba ba za ka ƙara ba faƙala na'am sai wanda ya yi inkarin ya ce a daina zuwa ya ce e eh ya yadda farar da alayyi sauba imani sai ya da masa da tufafin imanin nasa sun maƙala sannan ya ce masa ma za tunkiru me kake inkari ƙala sai wannan mutumin da aka cire wa imani ya ce ikhtilatul rijali bin nisa'i ya ce cakuduwan maza da mata cakuda maza da mata yake inkari faƙala sayyidi ahmad shehu ibrahim ya ce sai sayyidi ahmad ya ce zalika waƙi'un fit tawafi wa lam yamna amin wa ahadun ai wannan cakuda maza da mata mai afkuwa ne cikin tsawafi ai kuma ba wanda ya hana to kaga yanzu wannan ai hujja ne walihi ne har cire imani yake shehu ibrahim ya kawo sayyidi ahmad al-badawi kaga to wannan yanzu gashi yana iskancin cakuɗa maza da mata me zaka faɗi akan wannan shi wannan ai hujja ne ko tsaya in kiran shi wannan ai hujja ne ko shi dai wannan ya kamata dai ya zamanto hujja gaskiya tunda ka ce wa'ancan ƙanana ne ka ce ai wa'ancan ƙanana ne to ga manyan masu cakuɗa maza da mata wallahi ina kiran kafa uwa ya kashe wayarsa ba la ba ta shiga uwa ya kashe wayar zan je in yi alwal eh, alwala ba ta shiga uwa ya kashe wayar to da haka tsaya mu bari tsaya in kiran ɗaya daga cikin waɗanda za su riƙe min shirin sai in je in sallah na dawo amma shi dai wancan ya kasa wayarsa ba ta shiga saura minti tv. assalamu alaikum Assalamu alaikum. Alhamdulillah mala ya iyali. Alhamdulillah dan eh dan tsaya zan je in sallah ɗan rike mu. Sallah zan je. Okay, okay to mala. Na'am to ah yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ah, ina yi mana fatan alkhairi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala a saka wa malam alkhairi bisa ga wannan kokari mu kuma ɗalibai masu saurara Allah subhanahu ta'ala ya sa mu amfana da abin da muke saurara ya ƙara wasu malam ikhlasi mu kuma ya kara mana fahimtar abin da yake daidai wayanda ake yi dan su Allah subhanahu ta'ala ya shirya su ya sa su wato ainihin daina fadawa cikin abin da suke yi na wato ainihin magana cikin abin da mutum bai da iliminsa domin Allah subhanahu ta'ala ya hana yin wannan cikin suratu isra'i Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mutum ya shiga cikin abin da bai da ilimin sa domin lallai ji lallai kwakwalwa tunani kenan lallai gani to duka waɗannan ababuwan abin tambaya ne ranar tashar kiyama sai Allah ya maka tambaya a kansu to ina kira zuwa ga 'yan uwa mu rika tantance harshen mu wajen duk sanda za mu yi magana to ya zamto mun yi magana ne ala basiratin ma'ana mun san abin da za mu faɗa domin wannan zai iya bayuwa zuwa ga wato ya zamto mun faɗi wani magana wani ya zo ya wato ainihin samu matsala sanadiya abin da muka faɗa tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa addallu alal khairi ka fa'ilihi duk wanda ya nuni zuwa ga wani alkhairi kamar wanda ya aikata ne to ko mafhumul eh, mukhalafa a nan shine duk wanda ya wato ainihin nuni zuwa ga sharri to kamar shi ya aikata ne to tunda ko haka ne musamman kuma a mimbari wai na juma'a a ce mutum ya rika yin magana wanda yake babu ilimi a cikinta wannan saba ba magabata ne musamman kuma mutum yana in ahli sunna wato gaskiya ni tun farko da na fara ganin bidiyon sa ya bani mamaki matukar gaske musamman san da yake ishara zuwa ga wai ahli sunna wai su suke kafirta mutane wannan magana daga jin ta kai ka san magana ce wacce take babu ilimi a cikin ta magana ce wacce take babu insafi a cikin ta gaba daya ah, zan so dan taɓa wannan bangaren kafin malam ya dawo ah, dan da yawa hatta wa'inda ba ma shi din ba hatta su yan bid'an sukan tuhumci wato ahli sunna da cewa suna wato ainihin kafirta mutane wanda a munasabobi da dama mun sha gaya yan uwa cewa kafircin da wato 'yan ɗariƙa suke jingina wa mutane abinda an aikata a wajen su kafirci ne to ya ma fi wanda na ahli sunna wanda ahli sunna ma shi ba wai kafirtawa yake yi ba a yana cewa dai wannan aiki wato kafirci ne wanda kuma babu yadda za a yi mutum ya aikata aikin kafirci kuma ya doge akan wannan kuma ka ci gaba da kiran shi wato cewa shi musulmi ne to wannan kuma ya koma wata aqida wacce yake ya saba wa magabata an koma jahiliyanci kenan ma daman mutum ya yi imani to dole ka ce masa mumini madaman Kuma mutum ya in musulunci dole ka ce masa musulmi haka zalika ma damar mutum idan ya in kafirci ba yadda za ka yi da shi dole ka ambace shi da sunansa so zan kawo mana wasu yan shawahid wanda nake so Allah ya sa zai ji wannan sako ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya daina irin wayannan furucin da yake idan ma yana yi ne don neman yardan wasu to kamar yadda malam ya jawo masa ayoyi cewa walan tarba an ka yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum wato su wa'annan mutanen da ka gansu su wallahi suna wato kamanceceniya da yahudawa ta ɓangaren da ba za su taɓa yadda da kai ba, ma daman baka wato saki hanyar ka ba ka wato ainihin koma hanyar su shi yasa za ka ga munasabobi da dama idan ka kawo musu ka ce shehunan su sun ce kaza to sai ka ji sun ce ai kai ma shehun ya ce kaza maimakon su gyara nasu kai nakan in ma mukaddara ma ya aikata to kaga ya zama wa dole takfuruna kama kafaru fa na sawa'a wanda kaga duka wannan halayya ce wacce take ta Yahudawa saboda haka shi wannan malami muna kyautata masa zato a sa na wanda yake dayin ahlus sunna ya tsoron Allah subhanahu wataala ya daina neman yarda yan bid'a idan ma neman yarda yan bid'a zai yi to ya faɗi abin da yake na zahiri na ilimi ba wai ya kirkiro abin da babu shi ba kuma ya lazumta ya ce dole dole sai an wato ainihin kawo wannan farko tukunna mas'ala na wato takfir mas'ala ce wacce take hatta a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wasu abubuwa wanda idan mutum ya aikata su babu yanda za ka yi da shi ma daman ya yi itirafin wannan abin dole ka dole ka ambata masa sunansa ba yanda za a yi kafiri ka ce masa musulmi kamar yadda musulmi ba yanda za ka ce masa kafiri saboda haka musulunci akwai abubuwan da wannan mutum ya ce wai a afwan abin abubuwa kira ne ya shigo wannan mutum ya fito ya ce wai ahalin sunna suna kafirtawa to bari mu kawo masa abu guda biyu kawai a cikin littattafai yan bid'an nan sai mu ji to shin wannan a wajen sa shin akwai wani ahalin sunna da ya taba kafirta mutum don ya yi wannan abu shine wannan abun da muke so mu gaya masa abu na farko idan muka duba wato ainihin cikin jawahirin ma'ani sun wato ainihin daga cikin daga cikin abubuwan da suka ambata wanda za su warware wa mutum aiki suka ce akwai ridda sannan bayan ridda akwai canza sunan Allah subhanahu ta'ala musamman suna wanda yake misali kamar yadda muka gani irin wanda suke da matsalan harshe ka samu Abdulrazak sai kaje suna cewa Rasaki ko na makamancin haka to a wajen Shehu Tijjani duk wanda ya ce Rasaki duk alhalin Abdulrazak ne to wannan kafiri ne kuma ya ce babu buƙatar ma ai masa uzuri ya sani ko bai sani ba da jahilci ya faɗa ko da ilimi ma daman ya canza sunan Allah subhanahu wataala ko ya yi nufin haka ko bai yi nufin haka ba kafiri ne na'am sannan suka ce idan mutum mutanen nan na'am sannan suka ce idan mutum ya wato ainihin zagi wani wanda yake da sunan Allah misali Abdulhakim mutum ya zo zai zagi Abdulhakim sai aka samu matsala sai ya manta bai ce Abdullin ba sai ya ce Hakim sai ya zaga alhalin kuma shi abdul hakim yake nufi ko da wannan abun a cikin ran shi ne ji shehu tijjani ce wannan mutumin kafiri ne kaga su yanda suke kafirta mutane ma abubuwa ne wanda yake wato ahli sunna ma suna wato tantancewa tunda su mu muna da ka'idar laisa kullu man waqa'a fil kufri qala al kufru alaihi ba duk wanda yake aikata aikin kafirci ba za a kira shi da kafiri kai a wajen faɗa kafa idan kai da awar shehuntaka kace kai shehu ne ko kai waliyi ne alhalin kai ba waliyi ba ne kai kafiri ne a wajen su kawai ka ce ni waliyi ne kila kaga kana tsoron Allah kila kaga kana aikata ayyuka na gari sai kila kai rashin kyautawa duk da bai dace a ce mutum ya ce shi waliyi bane tunda wala tuzaku anfusakum huwa alamu bi mani ittaqa ko bi huwa alamu bi man ihtada kaga bai kamata ka ce kai waliyi bane tunda baka sani ba to zuwa wajen su idan ka zo ka ce kai waliyi ne alhalin kai ba waliyi bane to kai kafiri ne in ba ka samu izini ba kana cewa kai waliyi ne to kai kafiri ne kai a wajen su fa idan ka zagi shehu tijani fa zaka mutu kafiri shauti jani yake cewa mun sabbana wa dawo ma ala zalika lam yatub wa lam yatub mata kafiran man sabbana wa dawo ma ala zalika wa lam yatub mata kafiran a wajen su fa zagin shauti jani ma kafirci ne to waɗanda suke da wannan abin kuma kai yanzu a matsayin na ahli sunna da ka san kana da dawabitut takfir ko da kaga ga mutum na aikata aikin kafirci sai an masa iqamatul hujja wa izalatu shubha kuma ka zo kawai kan mun bari ka saki magana ka ce wai ahli sunna su suke kafirtawa kaga wannan kuskure ne sannan idan muka ɗauki maganar ka musamman maganar da malam ya kunna cewa ka ce wato wato wato an yi ijima'i duk musulman duniya da na farkon su da na karshen su sun yi ijima'i akan cewa a watan rabi'i al-awwal ne aka haifi manzo Allah sallama kaga wannan ka kafirta wasu daga cikin musulmai domin ba dukkan musulmai bane suka yi ittifaki ko suka yi ijima'i akan wannan bal ma akwai wasu daga cikin sahabbai ma da suke ganin cewa ba a rabi'in in al'awul aka haife shi ba akwai kuma wasu daga cikin manya-manyan malaman musulunci da babu yanda za ka yi da wato kasancewar su mu'tabarai ne a tarihi da kuma ilimin addini su ma ba su wato ainihin shiga cikin waɗanda suke cewa an haifi manzo Allah wasallama a cikin rabi'ul awwal akwai ba su cewa an haife shi a Ramadan to kenan ka ce musulman farko da na karshe kenan ka cire wayannan kenan kuma yanzu ka zo ka ce suna su ne masu kafurta kenan kai ma ka kafurta kenan domin muka hukunta ka da maganar ka kai ma ka kafurta su dan ka ce musulman farko da na karshe sai kuma ga su su suna cikin musulman amma kuma ba su faɗa abin da kace an yi ijimai a kansa ba to me kenan me kenan kake nufi su ka cire su a da'irar musulunci kenan a wannan kuskure ne kuskure ne saboda haka muna kira da maluman mu eh, wato a ji tsoron Allah subhanahu wataala wajen furta abubuwa ilimi amana ne eh, a gane cewa ilimi amana ne kuma kada mutum ya wato ainihin ji tsoron kowa a cikin faɗin gaskiya kuma kada mutum ya nemi yardan kowa ya nemi lada a wajen kowa a cikin abin da zai ambata na abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi tunda amana ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ishara zuwa ga dole ka isar da ita ba daman ka sani annabi cewa ya ballighu anni walau aya to yayin da zaka yi wannan tabligin wannan abin da ka sani zuwa ga mutane to ka tabbatar cewa ka yi shi yadda ya kamata in ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala zai wato ainihin tambaye ka akan wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbih al'ala sai Allah ce wala sawfa yarda ya zamto duk sanda zaka yi abu ba wai kana neman yardan wani bane da zai baka wani abu kalilan ko kuma a ka ji ya yabe ka illa btigha'a wajhi rabbih al'ala ya zamto duk abin da zaka yi ka nemi yardan ubangijin nan naka madaukaki wanda dama ibadar dan shi kake yi in kai haka to wala sawfa yarda da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai yarda da kai to yanzu ka nemi yardan wasu ta gari da kuma ka nemi yardan Allah subhanahu wata'ala wanda yake alhayyul qayyum wanne ne ya fi dace maka a matsayinka na musulmi balma wanda kake iddayin malinta sai kuma a same ka kana ambatan wasu abubuwa kaga wannan kuskure ne kuskure ne bal ka je kuma ka jingina mu wani wanda yake bari wanda yake innocent ka je ka jingina masa abin da ba haka bane da malam ya karanto mana cewa wato a bid'a makaruha ne a wajen dan fodiyo maulidi bid'a ne wanda yake makaruha wanda mu a wajen mu ma bid'a laifi ne bid'a mu a wajen mu laifi ne tunda manzo Allah ya hana duk ko abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hari akan shi mu laifi ne domin Allah ya ce mana ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to amma mu kaddara ma in aka dauke shi cewa makaruhi a cikin wato ahkamu taklifiyya abu ne wanda yake ma la yu'aqabu fi fi'lihi wa yusabu fi tarki wa yusabu ala tarki duk abinda duk abinda ka bashi, wanda barin nan zaka samu lada aikata shi kuma kai aikin baban giwa ba lada ba zunubi shi ne makaruhi to amma mu a wajen mu ma alaikum salam kallah na'am Ok, ka dawo malam. Eh, na dawo. Ban sani ba dai haka akwai wani dan uwa da ya da yake zan dan fita. Za mu dan bashi dama. to kai ma ka samu matsalar network assalamu alaikum na ba karam kallon wa alaikum salam kira ni wallahi eh wa na ga ka dan ina ji malam na mara ina ji eh sai an kwana biyu sai an fara za a samu insha Allah assalamu alaikum okay to malam yawa ina jin ka damu dan bari haka shi wancan na'am sai mu dan gani to shi kenan mal yawa na gode to jazakumullahu khairan da Allah ya kara muku lafiya da imani da albarka assalamu wa alaikum assalam to ban wannan ba shi ya kamata wancan mai kiran sa muji ko askai ne ke mara mal eh bai son askai ko motsa wannan yana shigo don kaga shi yasa ake son wuri kamar irin ɗan ba komai irin ɗan studio ɗin shi yasa saboda ko kaka ko ran nan ina san da ka kwance duk ya shiga wallahi wancan shi baya nan to baya nan baya nan to don haka ina ganin zan tashi to dai wannan shine abin da ya faru gaskiya shi yasa wancan kawai ya faɗi abu ne ƙila don ya yarda da wa'ancan eh, su ce ai irin shi yana da sanyi eh, su ce a ah, ai su babu ruwansu ai shi baya bi wa irin wa'annan masu zafin to in kana so kai sanyi sai kai karya ai bai kamata kai karya ba sai kai ta sanyinka amma kai karya ka juya abin da yake ba haka ba ka juya wani abu kai wa malamin duniya na farko da na karshe karya ka ce wai sun yi ijima'i wai a wannan watan ne wai aka haifi manzan Allah ina wannan ijima'in da Allah an na laka haza dan Allah kawai saboda kai ka yarda da wayansu wai an yi ijima'i a ijima'i <laughs> Allah ya sa mu dace sannan kuma sai ya ƙara cewa wai su shehu ɗan fodiyo suna da ra'ayin yi kaga bai kamata ba eh, shi yasa wannan zalunci ne gwara daga jinkina wa mutum abin da ba shi ya faɗi wala gwara ka faɗa abu mara kyau ka ce a shi ya faɗi din shi ya faɗi wannan shine adalci eh, wannan shine adalci wallahi eh, shi yasa wallahi dai ba daidai bane wannan wallahi ba daidai bane wala wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuma wala an bi shi ta ƙasa eh, an bi shi ta ƙasa eh, inda za ku ga irin tattaunawar da suke da malam bashir abin takaici a yi ka da nufin nasiha a nusar da kai a yi ma tambihi dole wa'yancin su kore ka ai saboda ba ka jin magana ba ka jin shawara ba ka karɓar gyara dole su kore ka haka fito kana iyu wai an kore ka daga ƙungiya a inda waɗannan ƙungiyar sun nufaci Allah ai dole su kore ka ai tunda ne baka karɓa gyara ka fito kai wa mutum sharri ka lakkada masa abin da yake ba haka ba ka ce wai suna da ra'ayin maulidi to mun karanto cikin ihya usunna, ba shi da ra'ayi tu kai ina ka hango yana da ra'ayi malam bashir kuma yayi kiranka yayi ma magana don yi ma tambihi kayi taurin kai ka yi karɓar gaskiya saboda girman kai ai wallahi dole su kore ka eh, in ma ba su kore ka ba wallahi ma ma tuhume su eh, in ma ba su kore ka wallahi sai mu zarge su shi yasa dole su kore ka Allah ya sa mu dace shi kenan dai sai an jima yanzu sai an jima allah ishirika ka